Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Masana a koda yaushe kan ce ɗaya daga cikin haɓakar da ƙasashe ke samu wajen ci gaba shine ta ɓangaren ƙere-ƙere. Ta wannan hanyar ce ƙasashe ke samar da abubuwan da duniya za su yi amfani da shi wajen inganta rayuwar bil'adama ta yau da kullum. To yau a cikin wannan shiri za mu je jihar Kaduna da ke Najeriya domin jin ta bakin wani matashi da ake kira Shamsuddin Jibrin wanda ya kera jirgin sama mai sarrafa kansa da ake kira da turanci drone wanda ake amfani da shi ta hanyoyi da dama. da suka hada da bangaren soji da kuma kafofin yada labarai kana da bangaren kula da lafiya wakilinmu da ke kaduna aminu sani sado ya sadu da wannan matashi wanda ya masa bayani dangane da rayuwarsa da kuma yadda ya fara kere-kere kana ya ga yadda wannan na'ura ke tashi ga dai da zantawarsu ta gudana farko a takaice za mu so mu san tarihinka da kuma karatunka Assalamu alaikum sunana dai Shamsuddin Jibril an haife ni a garin Bagaldi da ke Subar local government amma yanzu ina zama a garin Kawo da ke nan Kaduna. Na yi attending makaranta tun a can Bagaldi na yi LEA Farmer School Bagaldi bayan nan sai na zo na ci gaba a nan Kaduna North a nan Kaduna na yi Tekon International School daga nan kuma sai na je na je na yi junior dina a Tekon sai kuma na je eh, senior secondary school dina from SS1 to SS3 shine na je saddauna memorial college da ke na gundusa kaduna that is smc ah, me baka tunanin kikiro wannan jirgi mara matuki to abin da ya eh, bani tunani ko in ce ni da aboki na hauna masi saboda ta da shi ne maka haɗa gwiwa maka da karfi da karfi maka zo maka da wannan jirgin sama abin da ba mu tunani shine tun a lokacin da muke nan makaranta smc nan saddauna kenan muna ss2 sai malamin ta ce in kowa ya je ya hada kuna makarantar sakandare kenan sai aka ce ta ce mana kowa ya je ya hada wani abu mai wanda zai amfani da haka na technology sai aboki na ce shi zai hada mota hannu balama su kenan sai ni kuma ce zan hada jirgi wanda zai flying to a that time sai kawai a wannan lokacin sai aboki sai ina yi ina yi eh, motar ni kuma ina yin jirgi sai ga in a gida ana cewa in mai muna muna bata lokacin amma mun zo school saboda su sun san su kama abin sai ga abokan mu suna ta in muna muna in ana abin da yake mu kuma sai mu dinga samun kafin gwiwa daga nan to bayan nan hankali hankali har sai muka muka tunani cewa mu je nan a fit efforts nan in maybe mu dan samu search knowledge a can akan akan ya yaya jirgin tunda mu a lokacin ni na fara da shi na na bottle na gowa kenan pepsi bottle za mu yi yanka shape da komai yanayin shape da gani wanda ma kawo ma yanzu haka za mu yanka mu samu dc motor na dvd to a nan lokacin ba mu samu ba mu samu wasu abubuwa bane shi yasa abun nan bai flying sai dai zai tafiya amma ba zai flying ba amma kuma da Allah ya samu ka can nan afit kenan maka kai commandant da ya gani sai ya sani sai Allah ya sa kuma hada ma da wata mata a can afit din makarantar sojojin sama da kenan Kaduna kenan Kaduna to wata ce mata flight lieutenant Kemdin uh, Aluka Ofodle ta ce wanda ta tallafa mana sosai akan ta gade mun hada abin na ya flying akan tiyoyi akan ma construction din za ta ba mu za mu zo gida mu ta yanki mun je za mu ta zamu na dace yi wannan yi wannan Allah ya samu ma muka zo yanzu muna namu manya manya gashi nan mun yi abubuwa da yawa mun yi su doctor mun yi su helicopter mun yi su drones mun yi su airplanes and now they are all flying abin da kuma suna tashi suna tashi to shi je amfanin wannan jirgin shine mun shi ne for security purpose saboda tsaro har saboda maybe an mobiles, maybe za a amfani da su maybe za a amfani da wannan plane na man aircraft wanda ko za ka iya amfani da shi maybe ka sa wayanka sai ka dinga kallo bayan ya flying bayan ya tashi za dinga kallon mutane maybe ko ana neman wasu wanda uh, masu laifi ko ana su a duba uh, wani waje haka za a amfani da shi bayan nan ma mun yi amfani da shi ne kuma kamar haɗa shi ne saboda ma manoma in kallo da other countries wato wasu ƙasashe ƙasashen waje za ga suna amfani da shi wajen uh, mayanci wajen spirin kemka wajen zubar da Ah, wajen zuba taki ko kuma magungunan kwari to mun sa tanki a ƙasa akwai tanki da muke sawa a ƙasa nan saboda shi amfani shi zai dinga spraying din chemical chemical shine eh, spraying chemical shine zai dinga fesa wani chemical ko na ciyawa ko na maybe ko taki to abin da sa muka yi muka yi shi kenan wani lokaci kuka ɗauka kuna yi wannan aiki mun ga wajen ah, mun ga wajen shekara ɗaya da rabi saboda tun a ss2 muka fara yi to maybe cikin ss3 to second term maka Allah sa kuma sai muka kammala zango na biyu Allah sa maka kammala to amma zuwa yanzu an gwada wannan jirgi da ka kawo shi shi a gaba na yana tashi zama mai sama mai ko mai gaji fit din shi ko kuma akwai mun ma bidiyo sosai akan shi yana flying maybe za mu iya ma testing amma kuma sai dai nan kasa nan wajen nan sai an samu open place wanda in an kunna shi zai tashi anan maybe ga eh, bishiyoyi da mai da mai kamar amma m square haka za ji za a ta da shi a flying je inda zai je amma akwai don yau akwai amma akwai don wanda shi ya ga shi ai ba sai gudu sosai ba shi ko an yi one place zai tashi kamar wanda ake same kyama wanda ga masu abu suna eh, masu gidajen kamar ku gidan rediyo suna kuna amfani da shi to muna mun yi shi da local material made ne da birdin kaji wanda zai flying to amma kamar da ka yi maganin cewa wannan jirgi kun yi shi ne sau da mai da mai aka yi jirgin kuma ya tsarin shi yake mun yi amfani da birdin kaji birdin kaji shine a cikin form da turanci mun yi amfani da dc moto wannan mai wannan wanda ke juya fanka kenan shi muka amfani da shi bayan akwai wani sabos da muke amfani da shi wajen control din wings da holders da elevator shi wings din shi ma dole ne sai ka yi shi kafaɗan kenan eh, yauwa kafaɗan kenan mm, fuka-fukan sai ka yi shi in aerodynamic shape shi ake ce awful shape saboda ya kamata a ce a nan ya ɗan yi cop saboda yanayin da iska yake wucewa shine aerodynamic din a sama za a sama high speed shine iska zai yawa amma kuma za a sama low pressure low pressure din shine iskan ba zai sa shi tashi ba shi kuma a ƙasa za a samu menene low speed za a sama iska ɗan kaɗan amma kuma akwai high pressure to wannan na ƙasan ne shi zai sa jirgin ya flying ya ɗaga sama bayan nan kuma akwai fanka shi ma fanka yana da offer shape kamar yadda wannan yake yadda iska zai wucewa yadda ko eh, fanka wanda ake sa a gida ga shi ma dan an dan lankwasa shi shi ma wannan an lankwasa shi saboda yanayin inda high speed and low speed high fojo and eh, high pojo eh, high pojo and low pojo to shi zai sa jirgin ya tashi shi ne ake ce mai toast sai kuma akwai oda wannan shi ne wanda ake amfani da shi wajen akwai sabos wanda akwai na kamar dc motor shi madan kasa wanda ake mutum din shi wajen maybe ko hagu da dama maybe ko zai left and right akwai kuma elevator shine off and down kasa da sama to wannan abin da na gani a naka gashi wani baki haka kamar calculator haka shi wannan shi ake ce mai transmitter that is remote shine remote din da yake control din jirgin wajen tashi shi tunda ba matuki tunda ba matuki saboda shi on man aircraft ne is not man aircraft an shi on man shi ne wanda ba matuki kuma man aircraft ne wanda akwai matuki a ciki wanda akwai pilot a ciki yanzu wannan da wannan abin da nake gani shi ne zaka dinga shine mot yawwa mun ga jirgin ya tafi zai iya dawa saboda haka ce ba da mot ba zai tafi kenan kuma ba yin da bayan da ma zai ya tashi in ba da mudin ba saboda shi ke kwanta inda in kuma ganshi directly ba zai fly ba saboda wannan amin garamin uh, programming din da javascript software shi uh, arduino uh, software shi ne muka yi programming din shi kan gayan da wannan zai dinga aiki wata manhaja ta java ya taimaka ya taimaka wajen maybe control din shi maybe ga yadda fankan zai juya maybe rotation din shi sanar zai rotation maybe the wings and the ailerons yadda su ma su dinga aiki kama wani kalubale kuka fuskanta wajen kirkirar wannan jirgin sama mara matuki mun fuskanci kalubale da yawa kalubalen su ne na daya ga maybe za mu zo muna da wannan wannan abu zai kone ko kuma maybe ah, a ce mun gama construction ya zo bi ba mu da muke so dole sai mu sake sake hada wani ko mun sake yanka wani kalubale ke so kalubale kuma akwai mun samu mutane wanda suna cewa ba mu taba wani abu wanda zai flying ba a makaranta akwai abokan wanda suna ce min ai wala niki ban taba da shi flying ba amma gashi kuma da eh, in Allah gashi kuma gashi alhamdulillah na hada kuma ta yi flying To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu dora madadin shi injiniya Shamsuddin Jibrin da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Aminu Sani Sado da ya hidimar haɗa shirin Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.